a ranar hudu ga wannan wata na agusta da muke ciki ne tsohon mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar ya mika takardar sauka daga kujerarsa ga gwamna abdullahi umar ganduje wannan abu ne wanda yake tilasce ta haife shi domin taɓarɓarewar dangantaka ta aiki da gwamna na jihar kano da kuma ma dangantaka ta mutuntaka wannan dole ya sa na ga cewa tunda ni ne a ƙarƙashinsa kuma an kawo wata gaba da bambance-bambancen sun yi nisa mutanen jihar kano sun zaɓe mu a kan tuta jam'iyyar apc farfesa hafiz abubakar kenan yake zantawa da muryar amurka kwana guda bayan ya ajiye aiki a matsayin mataimakin gwamnan kano yanzu haka dai 'yan siyasa da dama ne ke ci gaba da zawarcin wannan kujera ta mataimakin gwamna to amma har zuwa wannan lokaci gwamna abdullahi umar ganduje bai kai ga fitar da wanda zai gaji farfesan ba shin ko haka na da wani tasiri ta fuskar doka dr nasir adamu aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayar kano shi ofishin gwamna kasan sashi na 176 ne ka bashi sa'annan daga 176 zuwa kaga 178 zuwa sashi na 183 zuwa sashi na 191 uh, su ne suka uh, wato faɗi ka'idoji na zama so in kakkale su gaba ɗaya za ka ga abin da ake so a ce shi ne babu yadda za a samu gwamna ba mataimaki so idan gwamna ya zauna misali ya wuce ina ganin kwana 60 tun da yake an ce dole a yi zaben gwamna kwana 60 kafin lokacin zai kare me yasa saboda ba zai yiwu a samu gwamna ba mataimaki ba so idan aka yi zaben misali gwamna kaga tare da mataimaki yi kenan so duk sa'ilin da aka ce domin idan misali gwamna aka ce ko aka tsige shi ko ya rasu ai kaga mataimakin gwamna ne zai shiga takalminsa ai kaga ba a sake zaben zabe to tun da yake haka ne kenan kaga an nuna cewa da mataimakin gwamna gwamna ne idan ba gwamna so aka gwamna ba mataimakin gwamna ba gwamna idan har ya wuce kwana 60 a ra'ayi na daga yin nake ganin tsarin mulki kamar ya nuna kenan shi kuwa barista gamba abdulsalam da ke koyarwa a makarantar koyon aikin lauya ta najeriya da ke nan kano na cewa kundin tsarin mulki na najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne ba za ka cancanci a zaɓe ka gwamna ba dole sai ka yi nominatin ɗin wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna to idan muka duba waɗancan wajibai da ka ambata a baya za a iya cewa ƙunshin gwamnati a kano akwai gibi kenan a halin da muke ciki akwai gibi tunda shi mataimakin gwamna yana sashi ne shi wanda wajibi ne a tafi da shi wajen zattawa to kuma gashi yanzu ba mu da shi ina ganin cewa akwai wannan gibin kuma yana da kyau gwamnati ta yi kokari ta ga cewar ta nada wanda yake mataimakin gwamna domin dai a cike wannan giba. Mutum da dai constitution ne tsarin mulki ne ya ce wajibi ne a wannan to wajibin gwamna ne ya naɗi duk da yake dai ni a fahimta ta ban ga inda tsarin mulki ya ce ga lokaci ba. Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar da shekara guda ya rage wa'adin shekaru hudu na gwamnatin jihar Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ya kammala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.